A ci gaba da ƙoƙarin fita kunya da zargin kisar gillar da ake yi wa kuɗaɗe a gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan, ministan kuɗi Ngozi Okonjo Iweala ta bayyana cewa naira miliyan dubu ɗari biyar da ake zargin an kashe a ƙarƙashin tallafin nan na shofi suna nan daram da take jawabi wa kwamitin majalisar dattawa da ke sa ido akan ayyukan da ake yi a ƙarƙashin shofi Ngozi Iweala tana mai cewa. 816 billion from February 2012 to December 2013. That is what the, the subsidy savings have been calculated. Out of this, federal government portion 300 billion, the balance to the states and local governments. Ngozi ta ce waɗannan zunzurutun kuɗi da aka tara domin amfani a tallafin shofi ɗin biliyan 800 ne da goma sha shida sai aka karkasa su tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da kuma na ƙananan hukumomi. domin samarwa al'umman ƙasa abubuwa da za su kawo sauƙi a al'amuran rayuwa da hada-hadar yau da kullum. Na tambayi Alhaji Bukar Ali Fatoma, shugaban tsare-tsare na kwamitin Shofi, ko waɗanne irin ayyuka ne aka ɗora wa kwamitin sai ya ce. Abin da ya kunsa ita Shofi ɗin akwai programs akwai projects. Kuma fannin program da projects akwai abin da muke kira critical infrastructure. wato ayyuka ne na musamman wanda ba shi ba bunƙasa ba ci gaba kamar su hanyoyi da su gadoji gada kenan da su kuma railway to wannan su ne critical infrastructure din kuma muna da fannin social safety net wannan ya kunshi irin ayyukan yi da matasa da kuma da mata da kuma na kasosu da kuma nurses da midwives duk wannan ana masu tallafi. Shugaban kwamitin binciken Sanata Abdul Ningi ya ce bincike ya zama wajibi domin ana maimaita ayyukan ne. Mu bincikenmu mun ga kan cewa ana mara kuɗi wajen kashi biyu ko kashi uku akan aiki da ya kamata ce aiki guda ɗaya ne misali kwamiti sun kasa bayyana mana kan cewa yanzu idan ka ɗau kuɗi kasa a wacin babbar hanya ta niger delta na shuwafi ya kamata kuɗin shuwafi in sun yi aiki a bambanta shi da ainihin kudin kasafin najeriya na kuɗi na kan wannan hanya ɗin ba za ka zo ka ce ka kawo kuɗin shuwa fi ka saka ka kawo kudin kasafi na budget ka saka ka je ka ce to ina aka yi aikin kudin budget ina aka yi aikin shuwa fi in ka da wannan bambancin aikin banza kenan ka yi saboda mun tabbatar kan cewa akwai hanyoyin da aka ga kilomita ce ta hanya federal government ta sa kuɗi akan wannan kilomita din naja delta nddc kenan ta sa kuɗi akan wannan kilomita din shuwafi kuma ta sa kuɗi akan wannan shuwafi ta yaya da a yi a gane wani kuɗi aka yi aiki da shi mun ce kwamitin din shuwafi wannan shine babban aikin ku kwamitin shofi dai ya kamata ne a ce duk litar mai da aka sayar ko gas kwai rarar naira talatin da uku da ya kamata kwamitin ya tara domin tallafa wa 'yan najeriya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya